ni fa barin la'an nan zan yi assalamu alaikum assalamu alaikum ya gajiya da Allah malamai muna da tambaya ne hmm, to Allah ya sa mu sani mun jima muna yawo anguwan nan da Allah gidan hadisi rika muke nema minister of aviation hmm, hadisi rika yes hadisi rika to lafiya a lafiya kalau kawai mun zo tun daga shargalle ne domin mu mai godiya saboda irin ayyukan alkhairi da yake mana eh dan kauyen mu ne ka ta hauka eh, mu mata saurara mana ba maulana zo ba hadisi rika ya taimaka duk wani matashi da ya yi karatu a yankinmu duk wanda ya karatu yana da appointment ni yanzu haka da gani da ni da iyali na muna cikin annashuwa muna cikin farin ciki ina da appointment a airport saboda haka kawai mun zo godiya ne da mm. bakin matasa 'yan uwana mm. hada sakonsa nake dauke da shi akan cewa akan cewa niyyar nan tasa ya ƙara jaddada ta 2023 mm. muna jiransa zai fito mana gwamna a jihar katsina ya zo ya fitar da matasa yan uwan mm, da tsofaffi a cikin wani yanayi da ake ciki kai bari ma an ƙara ma wani zance da baka san shi ba a shargalle eh. mm. a dutsi a kayawa duk wani matashi da ya tabbatar ya yi karatu especially inda matakar ma kwalin shi ya kai digiri to ya samu appointment ya ba shi aiki mai karfi a federal government Hmm, to an mun fika sani mu da muke nan <laughs> mu ya sake samu zai <laughs> ga bayani mu daga gidan can kwana <laughs> gashi nan kan kwana muna tare da mutum kuma take na cewa ya kamata ya fito gwamna hmm, to kafin mu sanin cewa zai fito ne a mata ai dattijai da matasa su suka yanke shawara shi bai ji da fito ba aka ba shi goyon baya da kwarin gwiwa ya ga to ya cancanta hmm, tunda an ce ya fito bari ya duba ya gani saboda ya ci kara ceton talakawan da ke jihar katsina ko ba shi kenan ba shine awai ah, kana nufin irin alkhairin kana nufin irin alkhairin da yake mana can kauye in ya je can jihar Katsina kuma nan dan alamu ya nuna kuna masu gadi ne kuma kuna nufin kuna dan lasan roman da da ba inda bai wa alkhairin sa sa ka daya kai dan kauyen sini zo mu je aka ka gida mu je gaskiya ina godiya kai mu kai ka gida kin gwa